ga watan zulhajji hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina inda kuma hakan ya daidai 27 ne ko? na'am 27 ga watan zulhajji hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 da kuma ya daidai da goma sha uku ga watan yuni 2026 miladiya a ci gaba da darasin wannan littafi mai albarka wato matsala muhimmiya wajen hukuncin hada sallah a lokacin damuna wallafar Hussaini adam Zariya, da a darasin da ya gabata mun kwana a shafi na tara malam ya yi bayani irin yadda malamai suka yi ijima'i akan halaccin wato hada sallar azahar da la'asar sannan sallar magariba da isha'i an gane wannan ko a halin damuna sai ce amma sun yi saɓani an gane ko akan ra'ayoyi guda biyu alƙaunin awwal anan za mu tashi shafi na tara ya zama paragraf na uku kenan ya ce suka ce la ya juzul jam'u bayna na zuhuri lil matsari su cewa suka yi baya halatta a haɗa talla tsakanin azahar da la'asar su ake cewa az an gane ko la yajuzu al-jam'u bayna az-zuhuraini malamai masu ra'ayi na farko suka ce baya halatta a hada zahar da la'asar dan ruwa wa huwa malikiya. ana alai ce wannan ra'ayi ne na malikiya. wa mashhuru mazhabul hanabila da kuma abin da yafi shahara a mazhaba ta Ahmad bin Hanbal hanabila kenan su hanabila suna da wata fata wadda ba wannan ba amma ba ita ce tafi shahara ba wacce tafi shahara a wajensu shine cewa su ma ba a hada zahar da la'asar dan ruwan sama alƙawar tsani ra'ayi na biyu suka ce ya juzul jam'u bainar buhuraini ya halatta a hada a zahar dinnan da la'asar fil matsari a lokacin ruwa wa huwa ƙaunar shafi'iyya wannan fatawa ce ta mazhabar shafi'iyya wa riwayatun an ahmad hakanan riwaya ce daga dai imamu ahmad ga waccan fatawar tasu cewa ana iya hadawa sai dai wanda ya fi shahara shine ba a hanawa ɗin a mazhabar hanabila mana ya ce faljam'in zuhur wal asr bi sababin matsari sarairu ja'iz inda jumhurin ulama hada sallar azahar da sallar la'asar a hada su lokaci daya sakamakon ruwan sama to abu ne wanda bai halatta ba a wajen jimhurin malamai an fahimta kama sabaka kamar yadda bayani ya gabata a baya wa innamal jam'u bainal maghrib wal isha hada sallah tsakanin magariba ne da isha'i limushaqqati dhulmati ma matar shi ma saboda duhu na dare tare da kuma ruwan saman da ake ana ruwan sama kuma sannan ga duhu na dare wannan za iya hadawa ana ya ce wa hadar jam'u shar'uhu an ya kula matsaru maududan wannan hada sallar da ake magana shi kansa na magariba da isha'i sharaɗinsa ya zama akwai ruwan ana yi la mutawaqqan ba wai ana zaton za a yi ruwa bane ba zato ba akwai shi ruwan gashi ana ruwa bi ma'ana annahu la yasihhu al-jam'u li mujarrad ru'yati as-sahabi ma'anan maganar shine baya inganta a hada sallah kadai dan an ga hadari aw tawaqqu'i hutul al-matar ko ana sa ran kila ruwa zai sauka kila ne wa qala ko tunda dai bai sauka ba ba na yi hukunci da wannan ba malam ya ce wa sayati dhikrul khilaf zai kawo sabani nan gaba insha Allah fi hadhihi al-mas'ala akan wannan mas'ala wa bayan al-qawl rajih kuma zai yi bayani akan maganar da tafi inganci safarin jayi عند الكلام على حكم الجمع بين المغرب والإشاء بسبب المطر المتوقع in ya zo magana a daidai lokacin da zai yi magana akan hada sallah tsakanin magariba da isha'i a sakamakon ruwan saman da ake sa ran saukar bai sauka ba amma ana sa ran ya sauka zai kawo bayani da sabanin da malamai suka yi kai. ana fahimta mabahasin tsani idan mun ji wannan sabani da bayanai da malamai suka yi to sai sai zai magana yanzu akan sifatul matsalin ladi ya bihul jam'a siffar ruwan saman da shi ne zai halatta a hada sallah wale ruwan sama ne ya ce idza sallamna bi annal jam'a min ajalin matsari ja'iz idan yanzu duk mun yarda mun miƙa wuya akan cewa hada sallah dan ruwan sama ya halatta an gane ko wa annahu la haraja min aljam'i asna wujudihi kuma mun ji cewa babu laifi a haɗa sallan lokacin da ruwan saman ke zuba akwai shi to fa innal iskaliya matsala har yanzu akwai ta menene matsalar yace matsalar tana zuwa ne ta buƙafi sifatil matsal alladhi min ajlihi tujma as-salah matsala har yanzu shine wani irin to ruwan sama ne ruwan sama ne ma kamar da bakin ƙwarya ko ko dan yayyafi ne haka ko ko dan tsaka tsakiya ne haka an ita? ko mu ce wanda za a sama lema ne ko ko wanda ba sai an sama lema kasu akwai ruwan saman da ko da lema ma sai ka haka ne ko ko wanne ne wane irin ruwan ne zai halatta a hada sallah a hal kullu matsarin yujma'u min ajalihi salah shin kowane irin ruwa ne ake hada sallah dan shi am labudda an tatawaffara fihi majmu'atun min as-sifati ko ko dole ruwan shi kanshi ya kamata a ce sai ya ɗauki wasu siffofi an fahimta wa in kana kazalika labudda fama hiya tilka sifat idan har haka ne dole sai ya ɗauki siffofi to menene siffofin wa ma mazahibu aqwalul ulama sannan menene mazhaban ma da kuma maganganun malamai akan wannan fi sifatin matsala akan siffar wanda ake magana هذا ما نحاول أن نجيب عنه في هذه النقطة على يسوانا شيء أبن دميك قمقرين ينظم بعد أمس أكي أجري وانا قبا كم فهمت يتشي وأبدأ بما نقل عن عبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنهما zan fara da abin da aka nakalto daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda annahu kana idza jama'a al umara'u بين المغرب والإشاء في المطر جمع معهم شاب الله إذا عمر يا كسنشي idan sarakuna jagorori kusan a da sarakuna su ne limamai dama har yanzu ma su ne ya ce to idan sarakuna suka hada sallah ya ce to shi yana bin su ya hada sallah tare da su an gane ku kanin magariba da isha'i a lokacin damuna yana hada sallah tare da su haka na nuqila al'asar. haka aka dakalto wannan hadisi والذي يدل على Abdullahi ma? Kana ya كان يجمع بين ne illa inda وجود المطر wanda yake nuni akan cewa shi abdullahi da umar kenan baya hada sallah an gane ko tsakanin salloli guda biyu sai in an samu ruwa an gane ku? kuma ga ruwan yana sauka domin kaji a can gurin ya ce idan sun hada talla fil matsari a cikin ruwa to yana bin su a hada talla walaisa mazannatu nuzulihi ba wai zaton saukan ruwan ba a ruwan gashi yana sauka ne ana yin sa min wujudi sahabi cewa wai ana zaton zai sauka don saboda akwai hadari fi sama a sama wa rutubatul jawi kuma da an ga yanayi yayi sanyi haka ana dan jin iska alamar da ruwan da ya masha Allah sai ba wannan bane wa hububir riyahi albarida kuma gashi iska mai sanyi tana kadawa dan ba alamu bane ake ji sai a hada sallah wa mimma yusalidu alaihi في بيان صفات المطر الذي يجوز عنده الجمع na daga cikin abin da ake dogaro da shi wajen bayanin siffar ruwan da ya halatta a haɗa sallah don shi shine ma na ƙalahu Musa ibn Uqba abinda Musa ibn Uqba ya ruwaito anna Umar ibn Abdul cewa Umar dan Abdul Aziz kana yajma'u bayna al-maghrib wal isha al ya kasance yana hada sallan magariba da isha idza kana al-matar idan ana ruwa wa anna sa'id ibn al-musayyib wa urwa ibn az-zubair wa abubakar ibn al-rahman wa mashyakhata an gane wannan ko yace zalika zaman abinda yake nufi da mashiyaka malamai an gane ko yace wato an nakalto cewa wato sa'idu dan musayyib an gane ko shugaban tabi'ai kenan da urwa bin zubair dan gidan zubair bin al-awwam wa ababakar bin abdurrahman da ma malamai na wannan zamani kanu yusalluna ma'ahum sun kasance suna sallah tare da su shugabanni ko limaman in har suka hada sallah wala yunkiruna zalika ba sa inkarin haka ana yi tare da su ke nuna cewa an hada ne akan ka'ida wa qawluhu sallallahu wa qawluhu idza kana al-mataru fihi ala wujudihi fadin dai a cikin hadisin ko aka fi cewa idza kana al-mataru idan akwai ruwa to wannan yana nuna cewa ala wujudihi ne lalle akwai ruwan gashi yana sauka wata haƙuƙuhi ya tabbata gashi yana zuwa la wujudu alamatihi ba ana nufin wai alamun ruwan aka gani ba an fahimta ka san wani ko sai dai alaika a kalli gabas ko ba a kalli gabas ba kafin ma ruwan ya sauko an taho an ga akwai hadari kawai shi kenan ana tsare yawanci mu akan shi muke tafiya amma sai an ga ruwan ya yana sauka wa aidan haka nan kuma ma na qalahu hisham ibn urwa abin da hisham ibn urwa ya ruwaito cewa anna abahu babansa urwata wa sa'id ibn al-musayyib wa ababakar ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham ibn al-mughira al-makhzumi yace duka waɗannan yace kanu yajma'una bayna al-maghrib wal isha fi laylatil mutira sun kasance suna hada tsakanin sallan magriba da isha'i a dare mai ruwa a daren da ana cikin ruwa shine laylatul mutira gashi nan tana ruwa ruwa na sauka idza jama'u bainas as ne in suka hada tsakanin sallah guda biyu wala yunkiruna zalika ba ta yin inkarin haka ba wanda ke inkari an gane ko Ƙauluhu fi al-lailati al-mutira abin da yake nufi da yace dare mai ruwa fihi bayanu a cikin shi akwai bayanun shafin wato akwai bayani cikakke gamsashe ne lissifati almatar na siffar ruwan da ya zuba wanda ya zama gashi har an hada sallah saboda shi an gane ko allazi yajuzu inda huljam irin ruwan da ya halatta a ce an hada ruwa an hada kai sallah saboda shi haithu abbar bi qawlihi mutiratun yadda ya amfani da kalmar mutira ala wazni fa'ila wato a mizanin sarf na fa'il ne gashi nan yanzu nan yana zubowa sosai ana ruwa. ya ce wa hiya min auzanil mubalaga wannan yana daga cikin wazani na mubalaga ma na wuce gona da iri ko tsanantawa an gane ko allati tadullu ala wujudil matar bi kafa wanda suke nuni akan ya nuna akwai ruwan nan da yawa yana zuba wa gazara Ga shi nan sha kamar da bakin ƙwarya kamar yadda ake cewa wa mustamirrun kuma ruwan ya ci gaba yana ta zuwa wa ghayra munqati ba kuma ruwa bane wanda yake yankewa irin ya dan yi fiya ya dan tsaya fiya inda yana yana dan tsayawa to ba za a dan sallah ba sai dai a ji a dawo amma yana ta yi gashi nan yana ta zuba an gane ko malam ya ce wa kad ajaza jumhur ahli ilmi min al-malikiyya jumhurin malamai daga cikin malikawa wa shafi'iyya da kuma shafi'iyya wal hanabila da kuma hanabila an gane ko mazhabar imam ahmad bin hanbal sunni hanabila dukkan su sun halatta al-jam'u bayna salataini ya halatta a hada salloli guda biyu bi sababil matsari a sakamakon ruwa ala tafsil wato amma a bisa rarrabewa a yi bayani inda hum a wurin fi ta hadidi zabitin lilmatsari wajen ayyana hakikanin menene za a kira shi ruwan wanda shi ne za a haɗa sallah amma duka sun yadda eh, a haɗa saboda ruwa amma wani irin yanayin ruwa sai an yi tafsil an yi bayani irin ruwan da ake nufi ake so a haɗa sallar da shi an gane ko ya ce wanda irin wannan ruwan shine wanda yunaqu bihi ibahatu jami bayna as-salatin min adamihi wanda shine za a jingina wa hada sallan ko kuma kar a hada sallah an gane ko walahum fi zalika aqwalun yace waɗannan malamai da aka ambata suna da maganganu akai kun ji in za ku tuna gashi na a sama yace malikiya shafi'iyya da hanabila ko yawa yace to kuma kowanne yana da magana da ya faɗa dangane da irin yanayin ruwan da za a hada ma sallah ya ce huhu abin da ya fi fitowa fili cikin maganganunsu ko uwaddihuhu ne bima yali zan yi bayani na maganganunsu da dan wannan bayani da zan yi gaba wa hadhihi ba'dun min aqwalil mabsuta fi madamihi sanafatin ga wasu daga cikin maganganunsu wanda suka shimfida shi a cikin su da wani fara da malikiya mazhaban mu ta malikiya ita ya fara menene ake cikin littattafanmu na malikiya ya ce mazhabul malikiya suka ce an yakuna gaziran ya shukku ala nasi fi dhihabi lil masajidi kuna ji jama'a suka ce ya zama ruwan nan mai yawa ne shine gazir ruwan saman da ke sauka yana da yawa zai wahalar da mutane zuwa masallaci Ba da yawa na wahalarwa za ka jike fululu ko za ka yi shankaf za ka fada cikin kwatami za ka fada cikin ruwa ya taru kaza abubuwa ne gashi nan da yawa halarwa da ke ciki da za ta iya kawowa suka ce dole ruwan ya zama haka wa zabitu hadal matar to wannan ruwan da suka faɗa su fashi. babu ɗinsa ma'ana kenan yadda zai zama an ya kuna matsaran gaziran ya ruwa ne mai yawa an gane ku walau mutawaqqa'an ko da ana sa shi ne mana ana sa zai yawa ga ruwan da yawa kuma ana tunanin zai karanci a haka wa huwa alladhi yahmilu an-nas ala taqtiyati ar-ra's shine musamman wanda zai sa har sai mutane su rufe kansu sai su rufe kai aw tin alladhi yamna al-mashi ko kuma ya samar da tabo kanin tabo ya jike kasa ta jike ta yadda zai hana tafiya bil madasi a cewa a taka a rika tafiya lafiya lau Shi ne madas dan akwai ruwan da akwai taban da zaka taka lafiya lokacin wuce kasa ne amma akwai inda in ka je ka tumbula kabarka to shikenan in ka baka fada ba ma to zaka cabi ko ba ka bari ko kuma ka taka kaza mai zuyi ya kara maka gudu wannan sai ce ma'a zulmati shahri an gane ku tare da duhun dare da ake da shi a wannan lokacin an gane wannan ku wa hada huwa al-qawl al-awwal wannan shine ra'ayi na farko da maganar da suka fada huwa an yakuna al-matar wato gaziran yahmilu awsaqin nasi ala taqfi ru'usihim wato ruwa ya zama mai yawa zaka ga daidaikun mutane ko tsakatsakiya galibi suna rufa kansu ko lema an gane ko bai haifu ya shuk ma'ahul wusuli ilal manazil wanda da irin wannan ruwan za ka gare da kyar ake iya isa gida wa Sauyi fi zalika alwaqi almutawaqqa bi al alahwal sai yake cewa na daga cikin abin da za a tashi cikin wannan ruwan da ake tsaran hakan ya faru saboda karinar da aka gani ga kawai ya taso ko da bai iso inda kujan ba amma ga yana tahowa ko ga yanayi na nuna yanzu ruwa na sauka ta ga mutawakka ne kari na ga tabbas kuma za ku shiga cikin wannan ruwan wanda kuma har sai kun rufe kai ko a sa lima ko a lulluba kai da wani abu ce illa an da mutawakka idan lam yaqa ma'adar saniya sai dai fa in ke sa rai ake yi ruwan zai zo kuma bai zo ba to sai an maimaita sallar da eh sai an yi sallar kan za a yi ta biyu nan a lokacin ba ma'ana ga shi ne yasa cikin baka ma ai a adar salatar isha sai ka maimaita sallar ta biyun sallar ta biyun kuma ita ce wacce isha yi ita ce ka hada ta da magariba ai ya fata ya ce fi wakati ha a lokacinta in ya zo wa haza ƙaunin malikiya wannan shine maganar mazhaban malikiya an gane ku ka je ka duba cikin sharhin zarqani da hashiyatul kharshi da fawakih dani duka waɗannan littafanmu ne na malikiya za ka samu wannan magana to ya yana faruwa haka ko bai faruwa ka ga hada sallah kuma ruwan bai sauka ba to kun sake sallah ba sake ba sai <laughs> mun ji mazhaban malikiya ko mazhaban muji da ni da kai duka mazhaban da muke bi kenan da kuma abin da aka ce to su shafi'iyya fa me suka ce yace an yabulla siyam ta suka yi ruwan da zai ji kari tufafi ya zama tufafinka ya jike sawa'an qawiyul matsari wa da'ifuhu su ba ruwansu da wai mai ƙarfi ne ruwan ko bai da ƙarfi? in dai jikinka ya jike dalil saum kawai tufafi ake kan wa hadha huwa al-qawl ath-thani wannan shine ra'ayi na biyu an yabulla siyab ya zama ya jika tufafi walau na da'ifan ko da ruwan ɗan kaɗan ne yayyafi ne shine da'if da yake sauka amma tufafi ya jike wa al-madhhab 'inda shafi'iyya wannan shine mazhaba a wurin shafi'iyya ma'ana shine ra'ayin su amma akwai wata magana ta biyu har yanzu a shafi'iyya ya ce wal ƙaunar tani inda da shafi'iyya an gane ko kamar yadda ya zo a cikin najmul wahaj ya ce an ya kuna kafiran cewa suka ya zama da yawa haifu yi ballilu siyab ta yadda zai jika ruwan ruwa zai jika tufafi shi wannan ruwan suka ce ya zama mai yawa ta yadda zai jika tufafi min al'ala daga sama samanka rigarka ka ta sama ta jike wannan al ya jika maka takalmi min al'asfal daga ƙasa ko da jikin tufafin ta ƙasa bai jike ko ina ba amma takalmin ka ya jike samanka ma ya jike min al'asfal wa ya hasulu bihil wahal fi tsari kuma sakamakon ruwan ya samar da taɓo a hanya shi da alwahala kuma ga taban nan kana kallon saboda ruwan haka ra'ayin su da biyu yace qala al-imam an-nawawi wala yajuzu al-jam'u illa fi matarin yuballi thiyab baya halatta a hada sallah sai a ruwan saman da yake jika tufafi wa amma al-matar alladhi la yuballi thiyab amma ruwan da tufafi baya jikewa a sakamakon shi to fala yajuzu al-jam'u li ajlihi baya halatta a hada sallah dan shi li'annahu la yata'azza bihi domin ba a cutuwa da wannan ruwan da da kayan ba zai jiku ba sai kai dan feshi ne farar kawai ka zo ka bar ba za a cutu ba ai amma in dai ji kaya zai jike to ya hada sallah wa yustaratu wujud al-matar fi awwal as-salatayn kuma ana so sharadi ne ya zama akwai ruwan a farkon sallan da za a yi mana a daidai magarba shine awwal as-salatayn ko Allah biyun da ake hadawa ta farko ita ce magariba to ya zama akwai ruwan a lokacin sallar farko wa yakunu al-jam'u fi waqtil ula kuma ya zama an haɗa ne a lokacin sallar ta farkon wala ya yajuzu fi waqtil thaniya baya halatta a ce a jinkirta sallar sai a lokacin na biyu a hada ala a al ƙaulaini, mafi ingancin zantuka walaysa inda al-qawl bil mutawaqqa su ba su da wata magana akan wai hadarin da ake saran zai yi ruwa a bi tsara'in wai alamun da aka gani ko da hadari su ba su da wannan magana kawai su sirka ruwan su ya kafa bal wujudul matar fi awwal salatayn su abinda suke so kawai a samu ruwa a farkon sallan nan lokacin magariba ga ruwan yana sauka wannan shine ra'ayin mazhaban shafi'iyya an gane ko mazhaban hanabila ahmad ibn hanbal an fahimta ala ce an yabulla thiyab suka ce ruwa ya jika tufafi a cikin baka suka ce huwa allazi idza usira thawbu taqatara minhu alma suka ce su abin da suke nufi ruwan idan da za a kama rigarka a matse ruwa zai fito a ciki sai ka jike sharkaf an fahimta suka ce ruwan da in aka matsa tufafinka ruwa zai fito jike wanda ake nufi kenan kamar yadda usaimin ya fada a cikin sharhin mumtir an gane ko ya ce wa talhaqu bihi al-mashaqqatu bayan nan kuma ruwan in har aka fita a cikin shi za a shiga wahala ma'ana za a wahala wa hadha huwa madhhabul hanabila ce to wannan shi ne mazhaba ta hanabila an gane ko al-matsarul lil jam'i huwa ma yuballu thiyab su suka ce ruwan da ke halatta a hada sallah shine wanda yake jika tufafi wa talhaqul mashaqqatu bil khuruj fihi kuma sannan ana samun wahala in an fita a cikin wannan ruwa wa amma kullu amma kaga yafi wal matsarul khafif da ruwa wanda bai da yawa da feshi da ruwa wanda bai da yawa alladhi la yuballu thiyab wanda bai jika tufafi fala yabihu su a wurin hanabila baya hada hada baya halatta hada sallah wa ikhtarahu ibn baz shi wannan fatawar Sheikh Abdul Aziz ibn Baz ya zabe ta wa Uthaymeen da Ibn Uthaymeen su ma sun zaga zabo wannan fatawa قال الإمام ابن قدامة ابن قدامة الحنبلي ينا cewa wal matsarul mubih lil jam'i huwa ma yaballu thiyab wato tufafi ko ruwan da yake halatta hada sallah shine tufa ruwan da yake jika tufafi watal talhaqul mashaqqatu bil khuruj fihi kuma ana iya shiga cikin wahala a shiga cikin tsanani in har aka fita a cikin wannan ruwa wa amma tsallu amma ka gafe shi wal matsarul khafif da ruwa wanda yake yayyafi bai da yawa allazi la ya ballu siyaba wanda baya jika tufafi to fala ya bihu wannan baya halatta a haɗa sallah walaita indahum alqawl almutawaqqa su ma har yanzu kaman shafi'iyya ba su da wata fatawa na cewa wai ana sa ruwan ruwan zai sauka ba su da wannan magana malikiya ne take da wannan ana sa ran zai sauka a su kawai sai ruwa duka ya sauka an gane ko bi qara'in al-ahwal bal wujud al-matar kawai ruwa ya sauka ai anna min shurut sihhatihi an yakuna al-udhr wa huwa nuzul al-matar ya zama su daga cikin sharadin fatawarsu tabbaza habarsu shine ya zama akwai uzuri uzurin nan shine saukar ruwa mawjudan ya zama akwai shi kamar zahabin shafi'iya kamar yadda dai shafi'iya suka fara suma wal jam'u li mutawaqqa ko wal jam'u li tawaqqu'i nuzul al matsari lam illa ba'd malikiya malikiyya kun ji ko yace fadin cewa ana iya haɗa sallah dan saboda hadari da ake faran zai yi ruwa kaga mutawaqqa ne yace ba wanda ya faɗi wannan fatawar sai wasu daga cikin malaman malikiya amma duka malikiyan ba wasu a ciki ya ce muƙayyadan an gane wannan ku bi Allah ya ƙa'u a tawakka amma ba su kansu malaman da suka ji a malikiyan an ga hadarin za a iya hada sallah suka ce wallahi sun ƙayyada wannan fatawarta su da cewa kada fazatan da ake yi a samu kuskure mana tabbas 100% ana ganin ruwan nan zai sauka kuma ya sauka ka gani kada suka kayyade su ba da cewa kar a yi kuskure a zaton ba an fahimta ya ce wa illa an ba haka ba kuwa in aka sa ran zai zo kuma bai zo ba me ya faru suka ce a adu sara sai an maimaita sallah sai an maimaita wa huwa khilafan lil jumhur ahli al-ilm kuma wannan fatawar tasu ta saba ma fatawar jumhurin malamai warraje mafi inganci daga cikin wannan fatawoyi ya ce ma za haɓa ilaihin jumhur shi ne abinda jumhurin malamai suka tafi a kai na ahalin ilmi kamata ya ci kamar yadda zai zo bayani nan gaba da kowace kadillatin saboda ƙarfin hujjan mafi rinjayen malamai su jumhurin ɗin wa babu adillati mukhalafati sannan kuma hujjar wanda suka saba maurin rinjayen malaman nan tana da rauni ana hujjar waɗanda suka ce za a iya hada sallah saboda tsarar ruwa zai sauka mai rauni ce an gane ko wa sayati tawdihu bayan dalika fi hadhihi al-mas'ala yace bayani zai zo akan wannan matsala fi ma ba'ad insha Allah nan gaba kadan a ina zai magana ya ce fi hukumul jam'i bainal maghribi wal isha a wajen bayanin hukuncin hada sallah tsakanin magriba da isha'i da sababil matsari al mutawaqqa a sakamakon ruwan da ake tsaron zai sauka la yasihhu al matsar mutawaqqa baya halatta saboda mana kai baya halatta a hada sallah saboda ruwan da ake tsaron saukan shi li adami tahaqqu al udhri al-mubihi lil jami saboda ba a tabbatar da samun uzurin nan da ya halatta har sallan ba uzurin kuma shi ne saukar ruwan sama daga ciki kuma ba sauka yayi bare kawai dan mun ga hadari na'am ka gani kuma an gina ne akan zato tabbas kuma shi shari'a ana gina shi ne akan yaqini idan ruwa na saukawa ke shakka ruwa ya bai sauka ba eh kan da yake shakka za ka ga ruwan za ka ji shi za ka ji zuban shi amma lokacin da gari akwai hadari a jiƙi zai kana sa ran za ka ji da za ka ga babu ruwa yi ba ruwan da ke taba kawai dai hadari ka gani gashi nan akwai ruwa yi waɗa ah, yanzu kun lura kwana biyu an yi ta yin alamu hadari har da cida ka ruwa ya wuce bai ko ruwan bai sauka ko ba ku lura ba ya faru kwanan nan a kuma hadarin ne zaka biya ta kasu farwal kiyara da ana yi ana cira ana rubugi to zato ba shi ake gina shari'a kai ba ana gina ne akan yaki ne shi yasa anan suka ce ba a samu tabbatuwar uzurin da yake halatta a hada sallan ba wale annal mutawaqqa fi a al-ghaibi abin da ake sa ran ya faru sa rai ake to hukuncin gaibu ne <laughs> kaji hukuncin gaibu ne eh alladhi yataraddadu bainal wuqu'i wa adami wanda shi gaibun nan yana tuba da komawa da tsakanin ko dai ya faru ko kuma kada ya faru kaga ba tabbas kenan malam yace mazhabul hanafiya mazhaba ta hanafiya kuwa ta abu hanifa suka ce fa ammal hanafiyatu fa usuluhum ma'rufa fil jam' su mazhabar hanafiya abinda suka dogara da shi sananne ne dama an sani fa innal hanafiyyati la yujawizunahu mutlaqan su gaba ɗaya ba batun hada sallah kai tsaye ba za a hada sallah ba da ruwan sama ba ruwan sama kawai magarba lokacin ta kawai a fito a yi magarba in ana ruwa ka fitowa ka jike kai ka ga dama kai ne kai laifi ka fitowa isha kawai a fitowa isha <laughs> eh a sai da wannan mu da muka saba da hada sallah ba wanda zai da wannan fatawar ta ta hanabiya ha ke ku zo mu dan arama zahaba mu koma hanafiya ko da na damuna ɗaya ne sai damuna bana gaba ɗaya ba hada sallah mu hanafiya ne za a ta ƙorafi a ita maganganu to suka ce to su gaba ɗayansu la ya juzu la ya juzu lahu mutlaqa wa la ya juzu inda al-hanafiyyah al-jam'i bayna as-salatayn shu aw al-hanafiyya ba a hada salloli guda biyu mutlaqan illa lil hajji sai ga alhaji kadai bi arafa shi ma a arfa a arfa kaga ana hada sallan azhar da me da la'asar asr haka ne sannan wa bai na zuhri wal-asr tsakanin zahar da la'asar. an gane ko bi muzdalifa ban kuskure ne gaskiya larabcin da ya juye an lura ya juye larabcin ok ina zuwa bari mu kalla da kyau kada ya zama ni ne kuskuren karantawa ya ce mutlaqan illa lil hajji bi arafatin ko sai ga alhaji ya hada sallah a arfa daidai ne ya ce bai da zuhri wal asir wanda zai hada tsakanin azhar da al'asar a arfa har yanzu a arfa ake magana saboda wacce ibara na karanta da bi muzdalifa na dauka muzdalifa yake cewa hada azhar da al'asar yana da cin kuskure a ni ne na karanta kuskure zai hada sallan azhar da al'asar a arfa ko sannan wa bi muzdalifa bayna al-maghrib wal isha sannan alhaji ya hada sallan magriba da isha ya ga muzdalifa su a wurin su kawai iya na ake hadawa hanafiya وليس جواز الجمع عندهم عند من يجيزه بسبب المطر على إطلاقه halaccin hada sallah a wurin wanda yake hada yake halacca a hada sallah to ba kai tsaye bane lakin lahu shurutun sai dai fa akwai sharuda kamin hadhihi shurut wujud al-madar su masu cewa a hadan ba kamar sauran mazhabobin da suka ce a hada sun ce dole a samu sanadi shararin ko shine samuwar ruwan sama bidil gashi kai kai ana ruwan inda al-ihrami bi salati daidai lokacin da za a harma yin sallah ga ruwan alayi saniya sallah ta biyu an gane ko al-majmu'ati wacce ake iya hada ta da wacce ai al-asr aw al-isha ita al-asr din ko kuma isha ta cikin sallolin guda biyu da ake hadawa da magariba da isha zaga ta biyu ita ce isha da azhar da la'asar ta biyu ita ce mai la'asar ko ba haka ba shi suka ce al wal isha wa min ash-shuruti daga cikin shirin ma an yakuna al-mataru gaziran yabullu siyam ya zama wato ruwan nan mai yawa ne yana jika tufafi wa yashqu as-sayr ma'ahu fi kuma akwai wahala idan an kama hanya za a je masallaci wa an yakuna al-mataru shadidan ruwan ya zama mai karfi yahmilu an-nasa ala tadhkati ru'usihim ya zama ruwan nan mutane na sa su rufa kansu wa aqalluhu ma yabullu fiya mafi karancin wannan ruwa shine wanda zai jika maka tufafi qala ibn usaymin rahimahullahu ta'ala fi dhabit al-balal ibn usaymin yana so ya faɗi me ake nufi da jikewa sai cewa huwa alladhi idha usira ath-thawb taqatara minhu al-ma shine ruwan da in aka matsa kayan za a ga ruwa na zubowa a cikin shi to shine ka jike amma kodawa ya dan sa jikinka gashi ya jigu ne wannan kuma aka matse ba za a ga ruwa ba to bai jiku ba ina fata ana fahimta saboda haka malam yace fal khulasatu ittafaqa al malikiyya shafi'iyya wal hanabila ala anna matsara mubih lil jam'i bayna as salatayn huwa ma yabullu thiyab wa tahaqqu al mashaqqatu bil khuruj fihi wato a taklice dai da malikiya da shafi'iyya da hanabila sun yi ittifaki akan cewa ruwan da zai yadda a hada sallah shine ruwan sama wanda yake jika tufafi kuma ana wahala idan aka fita kuma jabit albalal din ma'anan jikewan ya zama an ya kira sunansa ya amsa jikewa ne shine wanda duk sanda aka matsa tufafi za a ga ruwa ya fito ma'ana sai mutum ya jike sharkaf to shine ake nufi in ba sharkaf bane to bai zama ya cika sharadi ba an gane ko wa bina'an ala zalika akan wannan بيان نجد أن الجمع لعجل المطر قد بين أهل العلم في زمانهم ضابط المطر الذي يباح له الجمع على ما سمي بيان إلى ruwan da za a hada sallah dan shi a zamaninsu wa ya hasulu bi tarkihi mashaqqa kuma ya zama wato barinsa akwai wahala an gane ko wa huwa al-matsar alladhi yuballu ruwan da yake jiki tufafi wa yalhaqu an-nasu bi khurujihim li salati al-isha'i mashaqqa kuma mutane idan har sun fito don yin sallar isha'i zasu wahala fa alal a'immati a mas'uliyatun azima saboda haka akan malamai akwai nauyi mai juman gaske wa fatawar ulama fi jawaz jami laysa li mujarrad wujud al-madar malamai na haɗa sallah ba wai don kawai an samu ruwa ba ne. Balil fatawa fi jawaz jami fi al shari fata wasu akan halaccin haɗa sallah ne a ruwa mai tsanani wa fi hali alladhi talhaqu bihi al-mushaqqa yace da kuma halin da yanayin da za a samu tsananin wato wahala a cikin sa malam zai kawo fatawoyin amma anan za mu tsaya insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu ji fatawoyin da malamai suka bada akan ruwan da za a hada sallah akan shi yace ba wai suna bada fatawa bane akan cewa kawai a hada sallah da ruwa yazo a suna magana ne akan ruwa mai tsanani zaka ji fatawoyin ga sunan zai kawo su ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala su ne da zama karatun mu a darasin mu na gaba muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi Allah da sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah na'am a maimaita so kamar yanzu sai yi mai akali da ake akali a eh. kan zama kuwa ce gida eh. ba a yi wa kusan da ba ne a fitar da suka ce in dai bai ba sai an sake hada sai an sake yin ta ko da ruwan bai zo ba kuna zato ne ai zama yi ne bisa ilimi wadda da gaske yi kowa ma ya san fatawar kawai shine a ga kira a dawo haka za a karantar da malamai da al'umma shikenan wannan yanzu ana faɗin mazhaban malamai kuma na kulle halin gaskiya duk da dai bamu gama karanta littafin ba misali ba san abinda zai biyo gaba ba na ilimi da malam zai magana a ko ba haka bane amma dai dukkan lokacin da aka aka hada sallah wani yana baku fatawa ne duk sanda aka hada sallah da dalilai da liman ya ga ya cancanta ya hada sallah in ya hada to sallah ta har ina fata ana fahimta idan ba sake ba babu lafi saboda abin da aka dogara da shi a lokacin aka hada sallan uzuri ne ina fata ana fahimta kamar hujja ce so amma inda za a dawo a yi din to shi ma ya yi domin ita ce fatawan jimurin malamai in ba a dawo ba kuma ka tafi akan wannan hadawa shi ma ka yi dini ki ana hada aka wari abin ka kai tafiyar ka kuma ka bai gaba yadda aka bala a an hada sallah kuma an zauna kamar yadda muka zauna wani lokaci za ga an hada sallah kuma sai a ci gaba da karatu go ko kila kuna ma cikin masallacin kuna ta hiran ku ruwan ya riga ya hada fita shi kenan kaga ai ruwan ya sauka ba nan ana maganan hadari ne aka gan shi ana sa ran zai yi ruwa zai sauka da alamu bai fa sauka ba kun san su sharɗin sun ce dole kawai sai ruwa ya sauka ne sai wasu a cikin malikiya suka ce za a iya hada sallan in ana sa ran zai sauka to da aka zo aka haɗa sallan da hujjar ana sa rai to kuma sai ya kisa kowa ruwa har lokacin shi shine suka ce sai an yi isha sai an sake yi. maganar da muke yanzu kenan mun sa ran ya sauka muka haɗa sallah kila mu muka tsaya a masallaci muka ce da karatu wasu sun tafiya su wasu kuma a ah, ba karatu ma ake ba ana dan hira ne haka dai kuma har lokacin isha yi ruwan bai sako ba to dole mu tashi mu sake sallah ta biyu wannan isha sai mun sake ta shine maganar da ake <laughs> sosai ma da gudu na filfilin ka da kake kai na filfilin ka kai wai ke tafiyar ka idan dama ba za ka bada ba sai ka je gida ka yi abinka a shafa'i da wuturi za ka yi a wuturi ai duk za ka iya in ka riga ka yi kai in dai ba kana so ka ƙara sallah a gida bane shige amma duk abin da kake kai ka san in ka riga ka yi sallah ka je gida ka ci abinci ko ka za kwanciya ne shikenan sai ka sallar ka ta a lokacin in kana sa ranka tashi cikin dare sai ka bar wuturin ka sai karshe za ka yi za ka yi a masallaci za ka yi a gida eh kwarai da gaske kwarai da gaske abin da ke faruwa nafila akwai abin da ake cewa ashafa akwai ashafaq shafaq daban shafa'a shi kuma daban shine shafa'i shafaqi shine fasifatin da ke yamma lokacin da rana ke faduwa wannan yana shi ake cewa shafaqi shafa'i kuma wannan daga adadi ne a shafa an fahimci wannan ko abin da yake guda biyu ne kai raka'a biyu kai raka'a biyu kai a biyu wani shi ake cewa shafa'i an fahimta akwai wuturi ne ɗai ɗai ɗai ɗai an fahimta wannan shafa'i ba ne odd number ba abinda bai haduwa da wani to wannan shi ne aka da ce sai kai na filfilinka nafilar da za ka yi kafin ka kwanta ko dai ta sunan rawatib ne misali bayan sallar isha'i da ake a biyu ko ba ka raka a biyu ba to wannan raka abin da kai shafa'i ce to ana so ka cike nafilanka na dare da sallolinka da wuturi wuturi kuma mafi karancinsa shine ɗaya galibi sai a ce ɗaya kawai ko sannan in kai raka'a uku shi ma mai sunan shi wuturi in kai raka'a biyar ya sunanta wuturi in kai bakwai wuturi in kai tara wuturi in kai sha duk wuturi ne galibi mutane tsauka suke wuturi sai ɗaya tal nan ha ba ɗaya talba ne kana da yin ɗaya ne kawai amma kana iya yin wannan shi ta zaga ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kun fahimta idan ya kwana da yi wuturi ba yana rama shi ya rama shi yake da rana yana rama shi ne wajen tsara adadi ina fata ana fahimta kamar yana yin sallon walha misali raka'a hudu kun fahimta raka'a hudu kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama ka sake biyu kai sallama ka sake biyu kai sallama kaga ana yi har takwas ko ba haka ake walhaba? ko ka biyun ka kadai ma yayi duka wannan to bisa kaddarawa idan annabi sallama yana yin raka'a hudu ne to amma a jere da dare bai yi wuturi ba to sai ya mai da wuturin sa ya mai da kai wal hasana filasta ta yi ni a wannan ranar sai ta koma raka'a shida ka fahimta domin me sai kuma shida idan ya ƙara ɗaya kaga ya zama biyar wuturin ya yi ko amma ba a yi masa wuturin da rana tsaka sai ya bai ne ta raka'a shida kamar ya cike ɗaya wuturin a matsayin cikin lafulasta ya ƙara adadin raka'a haka yake yake rama ita ce siffar ramuwa na Aisha ta ce haka yake sai ya ƙara adadin da yake yi maimakon waccan da bai yi ba guda ɗayan nan amma ba a zuwa da guda ɗaya ce in dai ta wuce ita ta riga ta wuce daga a tanar fajiri ita ce ake ramawa amma wuturi in ta wuce ita ba a rama ta a fahimta amma annabi yakan yi wani abu na ƙara adadin na filasta ta yi ne wanda za ta cike mai gurbin wancan ainihin wato wuturin nasa da bai san ba so shakai da wuturi in dai an riga an yi sallan magariba an yi isha'i dama yawanci ai sai bayan isha ake ko ko ba ka bane to yanzu sai aka zo aka ce an hada sallan magariba an hada ta da isha'i za a riga an gama dama kuma shi shafaqi ba shafa'i ba shafaqi bayan faduwar rana ne to ba ma magana shi already dama shafaq ya riga ya tafi shafaq ya shiga an riga ya wuce wurin to yanzu mutum nafilar ka ne ko dai kai shafa'i kai raka raka'a biyu kai sallama wuturinka ka bari sai ka je gida ko kuma kai shafa'inka na filfilinka raka'a biyunka ka kuma tashi kai wucirin a lokacin a cikin masallaci dan saboda kana tsaran kira ba za ka kara na filfili a gida ba ka fahimta ko da ka yi shafa'i da wuturi a masallaci ka je gida ka farka cikin dare za ka iya tsara na filfili sunansu mai shafa'i amma wuturi ba za ka tsara yi ba tun da ka yi da farko kai a farkon dare shi ba mai mai tashi annabi yace la wutrani fi laila ba a yin wutri biyu a dare daya sai dai kai wutri na ɗaya tal ɗayan nan da za ka yi ko dai kai raka ɗaya tal ko kai uku ko kai biyar ko kai kaza so ɗaya dai za ka yi wanda ka zaɓa a matsayin ka to yadda abin yake kira Allah ya samu dace a ah, da ah, differences ɗaya eh, sosai ma wannan shafaƙa wannan shafa'ar ya ji wannan akwai ɗan shan shayi haka <laughs> na'am eh. na'am Eh. ai yanzu karatun ake gina, ai haka karatun yake a kan larar gare ne wannan ai shi ne kaga sunan littafin matsala muhimmiya akan hukuncin hada sallah lokacin ruwa wa ma zahaba ilaihi jawahirul ulama da abinda jumhurin malamai suka tafi a kansa na magabata can da kuma na yanzu to kaga dole da ba inda zai daidai zai kawo da waɗannan bayanan ya ce to mazhaba sun ce kaza maza amma kuma zai gaya maka wanda ya fi ai ka yanzu wannan matsalar ya faɗa maka wanne ne ya fi ko ba haka ba cewa za a iya hada sallah na jumhur shine ra'ayi mai kyau daga ci akwai maliki har da mugo kawai anamun ne aka samu wanda suka ce in ana zato a hada sai aka ce kuma hujjar tana da rauni in ce aka hada fa shar'in dole fa in dai ruwan bai sauka ba to fa sai an sake sallah ko ba haka bane a cikin ma malikiyar kansu a gani wata abin da ya saka gani dariya wannan wata yan mas'ala ce yan kaɗan ta hada sallah <laughs> rankere da ya ce ana rikita mana hankali a ce wannan ya ce wannan ya ce wannan abun ba komai ba ne sai da muka shekara hudu muna karanta mazhabobi daban-daban akan matsaloli daban-daban na biyu <laughs> kuma a wajen syllabus dole sai ka ci jarabawa a kan shi ga jarabawa za ka yi zuwa ka wata matsalar kai sabani magana guda talatin kuma kowa can sai ga wasu sun tsalle can kuma ga wasu ya haɗe da wani gashan haka za ka yi ta gani irin wannan saɓanin su irin waɗannan abubuwa haka shi karatun fiƙi yake dama amma dai a ƙarshe za ga an faɗa maka ga abin da ya fi zama mafi inganci so dai a wani lokaci za ga fatawar da malamai suke badawa kamar malamin da ya karanta usulul fiqh yawanci yanzu musamman malaman mu na zamani suna kawar muku da dukkan waɗannan sabanin ne ya ɗauko muku iya fatawar da take mafi inganci za ci ai kawai shine fatawar ba ta an baka labarin wai wani ya ce kaza wani ya ce kaza ba dan ba shi kake bukata ba kai dai kawai kana neman madogara ne ko sai ce maka hukuncin kaza shine kaza kila ma abin da aka baka wata akai wallahi wala Allah ba mazhabin malikiya bane amma dai yafi inganci ne shikenan zai ga kai amfani da abin ka hankalin ka abunci a gari so shi gaskiya yanzu malam Hussein Adam Zaria amana ce ta ilimi ya faɗa a tun a introduction da muka karanta satun da ya wuce dole ne ya kama mana wannan sabanin ya ce malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza amma kuma ga wanda ya fi inganci ka fahimta kuma har yanzu dai kaga ai mu yanzu ai abu fatawar mu ta malikiya na hada sallan nan da ake har yanzu muna tafiya akan daidai ne amma sharkan ne mu na hada sallan yawanci yanzu miki da matsala akai ba ta cika ba a cika sharaɗin hada sallah amma dai fatawar daidai ne a hada sallah eh muna cikin wanda aka sai za su hada sallah amma sharadin yana cika shine matsalar mu yanzu a wannan zamanin da akwai masallacin da an san shi dama da an ga ha kawai shi kenan kawai akwai ko ba da aina ok anan masallacin ma gaje to mu da yanzu ai ba wajen zuwa muke ba yanzu muna karatu ne idan muka kai ƙarshen littafin nan ko matsalolin da ya yi bayani a kai muka samu ilimi to shi kenan an wuce wurin ko ba kamar a ilmance muke makaratu shi sa kan jira ce akwai abin da yanzu ba za mu yi saurin azababin fara ba ma kila malam zai kawo su bayanai ko tunda yanzu muka fara karanta littafin eh Allah ya mana jagoranci eh a ce ana tafiya mana in aka je gyaru ya gyaru ga malam su ne malaman ku ai yanzu da su sun zo malam yanzu ai na san ba zai hada muku sallah ba sai sharadi ya tiga ah? ah, <laughs> shi ma wanda yake magariban ai ina ce yana cikin wannan group ne yana jin karatun da ake ko bai ciki to irin waɗannan abubuwa ne kafin sauri bar mu gani ai a yanzu kaga ai abubuwa ne muke kallon su da su ko ba haka bane a ƙarshe akwai abubuwan da za ka ga cewa sauƙi ne ga al'umma suke komawa zuwa ga maslaha a hannun liman to kaga baka sani ba da wanne ne kila shi liman ya yi amfani da irin wannan ne ko ku a'a su ba na so duka kamar yadda na ce mai sauri mai tsallake daga nan mu kai ƙarshe mu karatun mu sannu a hankali mu ji abin da malam zai faɗa eh, insha Allah ta'ala idan eh, ma za a sallama mashi mana amma kuma dai duka ya zama akwai ilimi da dalili saboda ai sallah ce fa

eh wani lokaci zai wani daga baya nuna kowace a ai dai amfanin karatun kenan yanzu shi liman ya san karatun ma mu sun san karatun kaga idan an ga liman ya hada sallah kana da ilimin cewa to yayi eh, kai da kanka da ka ya hada ma ka san dalilin shi na hadawa ba sai ka fada ba idan ka ga liman bai hada sallah ba to ka san dalilin liman da yasa bai hada sallah ba kana da ilimin a duka kuskure ne

tofa wannan rikici ne tuwai haka rikici ne kawo haka Allah ya kyauta Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salaman al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin